daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar View Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya saman mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi wato 7 na safe kenan agogon Ghana 3 na dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawo a daidai wannan lokaci inda za ku ji cewa ina da dama da yanci in ba da shawara ga shugabana buhari da ko ya saurara ko kai ya saurara amma dai zan faɗi ra'ayina allah ya sa ya samu lafiya ai mashi addu'a kuma allah shi addu'a jama'a allah ya bashi lahiya ni anan kira na tsohon gwamnan jihar sokoto kuma jigo a jam'iyyar pdp alhaji tahir bafarawa kenan yake tofa albarkacin bakinsa dangane da kamun ludayin gwamnatin apc a najeriya za ku ji menene kiran nasa sannan muna tafi da shirin da rashin tayi na salihu garba da ma sharhin jaridun najeriya da kuma wasu daga cikin ra'ayoyinku amma da farko ga labaran duniya jiya lahadi wani dan kunar bakin wake ya hallaka mutane sha uku a birnin maiduguri na arewa maso gabashin najeriya mai fama da tashe-tashen hankula harin wanda aka kai da yammacin jiya lahadi ya kuma raunata wasu mutane biyar wasu hare-hare biyu kuma da suka biyo baya sun raunata mutane sama da sha biyu ƙungiyar boko haram ta hallaka mutane sama da dubu ashirin a tsawon shekaru takwas da ta yi tana tayar da ɗaya baya ga gwamnatin najeriya a yunkurinta na kafa tsatsaurar daular islama a yankin arewa mai rinjayen musulmi maiduguri babban birnin jihar borno shine mahaifar aƙidar boko haram ƙungiyar rajin kare haƙƙin bal'adama ta amnesty international ta ce tashe-tashen hankulan boko haram sun jefa miliyoyin farar hula a yankin na tafkin chadi cikin yanayi na matuƙar bukata mutane kimanin miliyan biyu da uku ne aka raba su da muhallansu a najeriya da kamaru da chadi da jamhuriyar nijar kuma wasu mutanen sama da miliyan bakwai na fuskantar karancin abinci jiya lahadi wasu fitattun 'yan majalisar dattawan amurka sun yi kira ga fadar shugaban amurka ta white house da ta fito fili ta fayyace matsayin zaman mayakan amurka a jamhuriyar nijar bayan kashe sojojin kasar hudu da aka yi a wani kwantan bauna da aka musu a farkon watan nan a wasu hirarraki da aka yi da su a lokuta daban-daban a shirin gidan talabijin na nbc mai suna mid press sanata lindsey graham na jam'iyyar republican da kuma shugaban 'yan democrat marasa rinjaye a majalisar dattawa sanata charles schumer sun ce suna goyon bayan yunkurin da sanata mccain ya yi a makon jiya na neman cikakken bayani game da wannan harin da kuma matsayin amurka a yaƙi da isis a wannan ƙasa ta yammacin afirka da graham da schumer sun ce ba su san akwai sojojin amurka da dama a niger ba sakataren tsaron amurka jim mattis ya gaya ma graham da mccain wanda shine shugaban kwamitin majalisar dattawa kan harkokin soji a makon jiya cewa rundunar sojin amurka na dada karkata yakin da take yi da ta'addanci zuwa afirka wasu 'yan somaliya farar hula shida sun mutu a wata fashewar da ta auku jiya lahadi 'yan kwanaki kaɗan bayan harin nan mafi muni a tarihin ƙasar wanda ya sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane jami'ai a yankin shabele sun tabbatar ma sashen somaliyanci na muryar amurka cewa maza hudu da mata biyu ne suka mutu bayan da wani bam haɗin gida ya ritsa da wata karamar motar safa a ƙauyen daniga mai tazarar kilomita 35 arewa da birnin mogadishu mataimakin gwamnan yankin shabela ali nur muhammad ya ce waɗanda harin ya ritsa da su 'yan kasuwa ne da ke jigilar amfanin gona daga afgoye zuwa bal'ad muhammad ya ce ƙungiyar Alshabab na binne bama-bamai a yankin saboda ta ji cewa gwamnati na shirin kaddamar da farmakin soja a kanta ya gargaɗi jama'a da jami'an gwamnati da kar su rinka fallasa shirin matakan soji da gwamnatin ke shirin yi harin na jiya lahadi dai ya zo ne a 'yan kwanaki kaɗan bayan harin nan da aka kai da motar ɗaukar kaya a babban birnin ƙasar wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 358 baya ga wasu kuma 228 da suka samu raunuka. mutane kimanin 60 sun bace kuma ana ganin su ma mutuwar suka yi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson jiya lahadi ya jaddada muhimmancin inganta dangantaka tsakanin saudiya da iraki a matsayin wata hanya ta dakile ci gaba da girke makamai da iran take yi a yankin tillerson wanda ya halarci taro na farko na kwamitin inganta hulɗar saudiya da iraki wanda aka yi a birnin riyadh ya faɗa ma sarki salman na saudiya da firayim ministan iraki haidar al'abadi cewa ingantuwar da hudarsu ke yi na iya kawo gagarumin abin alheri yayin nuni da buɗe kan iyaka da aka yi a watan agusta tsakanin ƙasashen biyu da kuma dawo da zirga-zirgar jiragen sama kai tsaye daga birnin bagadaza zuwa birnin riyad iraki mai rinjayen musulmi 'yan shi'a da saudiya wadda ke karkashin jagorancin musulmi 'yan sunni sun shafa shekaru barkatai basa ga maciji da juna saboda ma mai kasar kuwaiti da tsohon shugaban iraki marigayi saddam hussein ya yi a shekarar 1990 to amma saudiya ta buɗe ofishin jakadancin ta a birnin bagadaza a shekarar 2015 ta yadda ma ministan harkokin wajen saudiya ya kai ziyara a watan fabrairun wannan shekaran bayan buɗe kan iyaka da kuma maido da zirga-zirgar jiragen sama tsakanin ƙasashen biyu amma duk da haka dangantaka tsakanin saudiya da iraki na cikin rudani saboda irin matakan soji da irakin ke ɗauka a yankin labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc To a Najeriya manyan 'yan jam'iyyar adawa ta PDP na ci gaba da tofa albarkacin bakin su tun bayan da tsohon shugaban kasar Goodluck Jonathan ya nuna gazawar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. A baya-bayan nan tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji a tahir Bafarawa shi ma ya nuna gazawar gwamnatin ta apc ta fannoni daban-daban sai dai ya ce har yanzu shugaban muhammadu buhari na da sauran damar da zai iya daidaita tafiyarsa ga nasiru adam kaya da ƙarin bayani bayan kalubalantar gwamnatin buhari da tsohon shugaba jonathan ya yi da cewa ta gaza tsohon gwamnan sokoto a tahiru dalhatu bafarawa ya ce shugaban najeriya muhammadu buhari na da sauran dama ta gyara najeriya bisa alkawaran kamfen ɗin dubu biyu sha biyar da ya ɗauka na inganta tsaro da tattalin arziki bafarawa wanda ke zantawa da manema labarun kafafen labarun ketare abuja bai gamsu da bugun kirjin gwamnatin apc mai dawar canji ba cewa ta samar da ingantaccen tsaro yana mai buga misali da kalubalen satar mutane da ma labarun yadda boko haram kan kai hare-hare ina da dama dama da 'yanci in ba da shawara ga shugabana buhari da ko ya saurara ko kai ya saurara amma dai zan faɗi ra'ayina Allah ya sa ya samu lafiya ai mashi addu'a kuma Allah ya shi addu'a jama'a Allah ya bashi lafiya ni anan kira na shine ya tsaya hankalin shi ya dawo masa ya fahimci abubuwan da ake yi fa arewa ƙasar shi ce gidan shi ce kuma albarkar shi ta ce yake ci amma yau in kaddi arewa ɗinnan ne masifar da muka ciki ba karama ba ce mu mu ma manya mai sauki ce ta abinci ce ko taurin kwana amma masifar da za ta so a baya yau in kaddi arewa ka tai primary school a arewa gaba ɗaya ko kujerun zama ba ka samu ita gwamnati ta ce ta samu tsaro ko ana samun tsaro cewa ta amma dai su mutane kuma suna cewa ba a babu tsaron saboda haka ga magana gwamnati daban magana mutane daban mutane kuma su a gwamnati saboda sun ce ba tsaro babu tsaro ina ganin cewa babu tsaron nan tun tunda kana ganin hanyar ba a sata mutane ba wanda yake wani sabon abu ne ya shigo da gidajen mutane ake zuwa a sace kuɗi yanzu mutane ke sacewa su ke kawo kuɗin da kansu nan Abuja zuwa Kaduna kowa jirgin ƙasa yake shiga mota ma ba a shiga saboda haka magana tsaro kuma ai cewa an samu ci gabanta ai dai faɗi ne kawai ko da yake tsohon gwamnan ɗan jam'iyyar PDP ne mai adawa ya ce ce adawa mai amfani ita ce mutum ya ga inda aka samu kuskure ya ba da shawari tsakani da Allah yadda za a samu gyara saboda amfanin ɗimbin talakawan Najeriya ba tare da nuna wariyar kabila ko yanki ba. Nan take babban sakataren APC mai mulki Alhaji Mai Malabo ne ya ce gwamnatin ta yi duk abin da ya dace ba ma ga tsaro da ke kashin bayan samun nasara. Idan mutumin PDP shine zai fito ya soki wannan gwamnati mu ba ma mamaki. Ina suke lokacin da ba isa a je masallaci ba ba a isa a je coci ba ba a shiga ba a isa a kasuwa ba da shingen jami'an tsaro daga nan abuja kafin ka kai kano nawa za ka kirga awa nawa mutane suke yi da su bar abuja su je kano ina suke lokacin mutane wani lokaci sun ɗauka cewar duk abubuwan nan da aka yi kamar al'umman najeriya sun manta kuɗaɗe ma da aka ware saboda a sayi makaman sace su aka yi rabe su aka yi ko an manta bai kamata ma mutumin pdp wanda aka dama da shi ya buɗi bakinsa ya ce zai soki gwamnatin shugaban muhammadu buhari ba saboda shugaban muhammadu buhari barnan da suka yi ne yake gyarawa masana siyasa na zayyana shekara mai zuwa 2018 in Allah ya kai mu da kakar lamurar tunkarar babban zaɓe a fabrairun 2019 nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya yau ni abin da ke damuna siyasar kasan mu ke ban tsoro da haka hankalin gano bai kwance madalla da nasiru adamil hikaya kafin mu ci gaba ga wannan waka da ke bisa na'ura wandari na sakandani na abu na ale bawa sakandami kanan zaki lalla raba mai mota dodo kanan alijanki yaro da san kalife na laraba. An yi godo, godo da bawa da mamba na kullum. yanzu karfe uku na dare ne da minti 11 a nan washington dc ana kuma tare ne da sashen hausa na murya amurka yanzu ga salihu garba da shirin da rashin ta yi Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a Assalamu alaikum. Salo Graba ne daga nan birnin Washington DC ke yi muku maraba tare da farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Kusan za iya cewa kowa ya san mahimmancin wutar lantarki ga rayuwar al'umma da ci gaban ƙasa. Wutar lantarki ta shafi duk wani fannin rayuwa kuma rashin wadatarta a Najeriya na cewa ƙasar tuwa kwarya. A shekarar 1972, wato shekaru 45 da suka shuɗe kenan, Najeriya ta yi yunkurin gina wata katafariyar tashar wutar lantarki a tsaunin Mambila domin samar da wadatacciyar wuta tare da inganta ayyukan noma da samun ruwan sha. Amma a wani lamari da mutane suke ganin na da ban mamaki sai aka dinga kai komo a kan aikin kowace gwamnati ta zo sai ta yi nata cacar bakin kan aikin daga baya kuma sai a ji shiru kamar an shuka dusa duk da alfanun da ke tattare da aikin a watan jiya gwamnatin buhari ta yi abin da jama'a suke ganin sauran shugabannin da suka shuɗe suka kasa yi ta ba hannu kan kwangilar dalar amurka biliyan biyar da miliyan 792 da wani bankin kasar china kuma tuni har sun fara kai kaya yankin mambila domin su fara wannan aiki mai mahimmanci akan wannan kwangilar wakiliyarmu da ke abuja madina dauda ta yi firar da bakinmu na yau domin fahimtar da mu mahimmancin wannan kwangila tare da alfanun da zai biyu baya. Madina fili gare ki. To a yau ina tare da Dr. Usman Muhammad, shugaban cibiyar horar da 'yan majalisu na Afirka da ke nan Abuja. Sannan akwai Alhaji Idris Muhammad madakin jan, kuma tsohon shugaban kamfanin wutan lantarki na Kaduna. Akwai injiniya Awal Ibrahim, muƙaddashin shugaban ƙungiyar ƙanana da matsakaitan masana'antu a Najeriya mai suna Nasme. Ina muku maraba da zuwa wannan zaure. Barka mu da saduwa. To yanzu bari in fara da madakin jan. Ganin cewa kai ne tsohon shugaba na ma'aikatar ba da wutan lantarki da ke Kaduna kuma kai asalin ɗan jihar Taraba ne. Ya kake kallon wannan kwangila na batun wutan mambilan nan? To, wannan labarin generation company na mambila power plant da aka sa wa hannu babban rufin asirin samun wadataccen wutan lantarki kenan a wannan ƙasa tamu najeriya saboda a kowane lokaci mafi yawa daga cikin ƙarfin wutan da ake samu a wannan ƙasan daga hydropower plants da ake da su a wannan ƙasan su suke taimakawa ana samun wannan iya daidai gwargwadon da ake samu sabili da manya-manyan power plants da ake da su wanda suke amfani da gas saboda halin da muka samu kanmu sai a nemi gas a rasa in ko aka nemi gas aka rasa to dole sai a koma wa hydro saboda haka wannan gaskiya babu labarin da ya fi wannan daɗi kuma duk siyasa-siyasa da ya faru a shekara arba'in da biyar da suka wuce allah cikin ikonsa ya zo ya tabbatar da wannan labari da zai taimaka ya kawo ci gaban ƙasar najeriya ta hanyar samun wadataccen wutan lantarki To bari dawo gare ka Dr. Usman Muhammad kai ne wanda zan ce mai nazari akan al'amuran yau da kullum yaya kake kallon wannan kwangila da aka ce an kusan ma shafi shekaru 45 ana batun shi a wannan ƙasa kuma ga yadda ƙasa take cikin yanayin kakanuka yi a bangaren wutan lantarki. To Madina alhamdulillahi yadda ma dakin jan ya faɗa mutum ne wanda yana cikin wannan aiki fiye da shekara talatin kuma Allah ya bashi sani akan wannan al'amari kusan shekara na arba'in ina shan wahalar wutar lantarki akasarinmu 'yan hamsin hamsin da wani abu babu shakka mun sha wahalar wutar lantarki kuma ki duba wannan yarjejeniya tun alif 1972 aka nemi kafa shi amma bai samu ba sannan wannan din da za a yi na jikin ce kusan wata 72 za a yi ana yi kuma a hakan za a samu megawatt dubu uku da hamsin gaskiya wannan abun farin ciki ne abun kuma a jinjina wa gwamnatin buhari ne saboda idan sun yi abin yabo dole ne a yaba musu kawo wannan nexin bank din da 'yan china su yi wannan aiki babu shakka abin alfahari ne to amma ba za mu zauna ba a saki wannan aiki ya zama kaman aiki ne wanda idan wannan gwamnati ta shuɗe ko bayan shekara hudu waya Allah ko bayan shekara takwas za a zauna kuma a yi da na sani a nadama a ce me yasa aka bayar ko da yake na yi imanin cewa su 'yan china da suka kawo kudinsu ba za su bar wannan abu ya lalace ba da wannan Nexim bank babu shakka 'yan kasuwa sun sa kudinsu babu shakka su 'yan china sun zuba kudinsu kamar yadda railway yake za su build and operate ne and transfer to in ko za su gina ne su operating sannan kuma su dawo da gwamnati bayan sun tatsu kudinsu ya adadin abin da suka zuba da riba to wannan irin yarjejeniyan yana da alfanu domin babu gwamnatin da za ta zo ta tada wannan yarjejeniya kuma babu wani wanda baya son najeriya ya zo don shi dan kasuwa ne ko dan jari hujja ne mai sai da kamfanonin najeriya ya zo ya ce zai siyar a tsakiyar tafiya to wannan idan za a lura da wannan 'yan ƙasa kuma su kasa su tsare sannan majalisu su ba su wasu irin wato dokoki na kariya domin akasari mutanen da za su kawo kudinsu a najeriya su sa jari babu dokoki da ke kare su 'yan ƙasa kuma ba sa kare wa'annan mahimman infrastructures wato abubuwa na muhimmi ingantattun abubuwa wanda za su inganta rayuwansu misali wutar lantarki da ruwa da hanyoyi to idan za a tsaya tsayin daka kai ɗan ƙasa ka kare martaban wannan abu don kai za ka ci amfaninsa da 'ya'yanka da jikoki sannan kuma a yi ƙoƙari a je majalisa a ba da dokoki wanda za su kare su wanda ko da gwamnati ta shuɗe babu wani wanda zai zo da wani fir'aunanci ya ce zai taɓa su to wannan zai ba su zama da sakin mara sai aikin su iya aiki wanda kowa ingantacce wanda kowa zai ji daɗi injiniya awal bari zo gare ka kai ne zan ce kwararre kuma ɗan kasuwa a wannan fanni me ya kawo tuntuntuni ba a saki irin wannan hanya na samun wutan lantarki ba ma'ana a kawo 'yan kasuwa su zuba jari wato al'amura yadda gudanar da gwamnati da siyasa da zamantakewa da gwamnati yadda mulki yake tafiya shi yake kawo yake kawo wasu policies din a yau abubuwa sai zo suna kawo cikas akan abubuwa amma wannan gwamnati wannan aikin mambila da ta bayar ta kafa wani daga cikin yana daga cikin ɗaya abubuwan da a tarihi ba zai manta da ita ba a cikin wannan tarihin wannan ƙasan domin shi wannan aiki na mambila yana da component ɗin shi wato kaso kasansa kamar guda uku wannan aiki ba wai lantarki kawai zai bayar ba zai inganta ba da ruwan sha za a inganta kuma harkokin gona noma agriculture za kuma a ɗauki yawon shakatawa zai inganta harkokin yawon shakatawa a mambila ɗin wato za a samu najeriya za ta ɗauki hanya zai taimaka wajen mayan da wannan gwamnati take yi a daina dogaro da ɗanyen man fetur to kuma zai ba da wani misali na kakkafa ƙananan-ƙananan hydro domin the whole of kaman bangare najeriya tana da hanyoyin samun wutar lantarki dama a najeriya guda uku aka fi amfani da su wajen gas na man fetur da kuma shi wannan na ruwa ɗin hydro wanda za a yi amfani da ruwa to zai ba da dama a sami a giggina ƙananan ƙananan irinsu wanda zai samar da wadataccen wutar lantarki gaba ɗaya wa kasan. da samar da aiki ingantaccen samun aiki wato yana da ba wai aiki dubu uku da kika faɗa na aikin da zai samar to ya wuce haka domin bangaren gona kawai yawon shakatawa kawai zai ɗauki mutum kusan mutum dubu biyar aiki idan an inganta yawon shakatawa wanda yake cikin wannan aikin hydro din sannan wajen aikin gona kuma wannan ba a san yawan mutane da za a kirga wanda za su samu aiki a kai ba. to bari dawo gare ka madakin jen yanzu ya faɗa ya ce hanyoyin samun wutan lantarki a ƙasar nan akwai hanyoyi uku ya ce ya ce akwai harkan gas sannan kuma ta ruwa sai kuma ta iska da ba ku yi ba ko nake ga me ya kawo ne tun da muna da man fetur a ƙasar nan ba a samun wadataccen gas da zai sa a ce kullum ana samun wutan lantarki wadatacce to ba wai babu gas ba ne a ƙasar nan da akwai gas amma abin da ya faru a lokacin da ake gina sababbin power plants din nan saboda siyasa sai a je a gina su inda babu gas to lokacin da ake gina wa'annan power plants din dama a cikin shirin ya kamata a ce kamun a gama gina power plants din nan za a ɗauko bututun gas a kai wa'annan power plants din da ake ginawa amma saboda siyasa abun bai samu ba kuma in aka gama sai ba za a iya kwamishinan wayannan power plants din ba to kuma wani sabon salau da ya shigo cikin al'amarin shine 'yan niger delta dan power plants din da aka samu aka hada da gas din sai suka tashi suka je suna ta ƙoƙona a wayannan hanyar bututun da ke kai gas zuwa wayannan power plants din. To saboda haka ba wai babu gas din bane da akwai gas din amma lokacin da ake gina wayannan power plants din akwai shiri cewa kamun a gama za a kai eh, gas din zuwa wayannan sababbin power plants din. Amma kin san sha'anin Najeriya a kwana a tashi sai a gama power plants din ba je an kai wannan gas din ba amma gas da akwai gas a Najeriya kuma banda gas din ma da akwai karfin rana akwai karfin iska akwai kuma shi bakin gawayi. Madalla, jama'a abin da ya sauka kenan yanzu sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu, mu ɗora daga inda muka tsaya. A madadin da waɗanda kuka ji muryoyinsu da Solomon Abu da Chubahiro Diodone da suka ba da umarni, ni Salo Garba ke maku fatan alheri. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya. ta gaida Salihu Garba yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya. za mu fara shirin ne da jaridar leadership wanda ta ruwaito rahoto da ke cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya dawo najeriya bayan ziyarar kwanaki hudu ya kai kasar turkiya a sanarwar da daya daga cikin kakakin shugaban muhammadu buhari malam garba shehu ya raba manema labarai ya ce a lokacin ziyarar ta shugaba muhammadu buhari a kasar ta turkiya ya gana da shugaban kasar turkiya tayyip erdogan akan harkokin tsaro ta'addanci da harkar gona da kuma kasuwanci inda inda kasar turkiya ta tabo batun 'yan kungiyar fitula da ake zargi da yunkurin jin mulki a bara inda ta ce yanzu haka gwamnatin turkiya ta soke fasfo 'yan kasar turkiya kimanin dubu daya da ke najeriya sai kuma jaridar da nation wanda ta ɗauko wani labari mai ban tausayi da wani ma'aikacin gwamnatin jihar kogi mr edwin soje wanda ya kashe kansa a ranar 16 ga wannan wata bayan zargin cewa gwamnatin jihar ta dakatar da albashinsa na fiye da shekara guda a sanarwar da gwamnatin jihar kogin ta fitar ta ce margayin na bin gwamnatin jihar ta kogi albashin watanni takwas ne kacal shi dai mr soje ya rataye kansa ne kwanaki goma bayan da matarsa ta haifa masa 'ya'ya uku a wani asibiti da ke abuja rahoton ma'aikacin na jihar kogi ya zo ne a daidai lokacin da jami'an kwana-kwana da kuma ba da agaji suka gano gan wani mutum mai suna a kulle olusoyi dan shekaru 40 da shi ma ya kashe kansa bayan da ya yi kulungulun kubura ya fada kogin lagos dan asalin jihar ondo ya kashe kansa ne tare da barin 'ya'ya uku a duniya ita kuwa jaridar da son ta ruwaito majalisar ɗinkin duniya na cewa kimanin mutane miliyan uku su dubu ne ke bukatan abinci mai gina jiki a yankin kudu maso gabashin najeriya mutanen dai na fama da karancin abinci mai gina jiki ne sakamakon faɗar ta'addanci na kungiyar boko haram da ya mamaye yankin arewa maso gabashin na najeriya kuma yanzu haka hukumar ba da agajin gaggawa ta majalisar ta ɗingin duniya ta ware mutane miliyan biyu da dubu ɗari bakwai domin ba su agajin gaggawa na abinci sharhin jaridan namu na ƙarshe na wannan safiya dai ya taɓo ɗaya daga cikin labaran da jaridar the guardian tarwaito ne da ke cewa ɗalibai dubu ɗaya da ɗari biyu da saba'in da biyu ne suka faɗi jarabawar ƙarshe ta samun shaidar zama lauya a najeriya na makarantar horar da lauyoyi ta najeriya a cewar jaridar daga cikin ɗalibai 5,891 da suka zauna jarabawar a ƙarshe 4,285 ne suka samu nasara a da 1,272 suka fadi jarabawar ƙarshen sharhin jaridar namu na wannan safiya kenan a huta lafiya. a gaida baban gida jibril da sharhin jaridun najeriya yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayin da kuke bar mana akan na'ura Assalamu alaikum biyoyi Hausa. Eh, ina kira ga shugaban sojojin Najeriya na kasa General Sukur Burtek. Batun maganar Idiko na gada da aka ce an kama jihar a kan Boko Haram. To ya kamata su dinga bincike sojojin Najeriya. Idiko na gada dai ba dan Boko Haram ba ne. Eh, Idiko na gada dai ya fita aikin mota ne sannan kuma ya da psychology problem. Saboda haka ya kamata su yi bincike a kai. muna kira ga shugaban sojan Najeriya kasa ya samu a yi bincike na gaggawa a samu wani bawan Allah sake. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. na Bello Sabon da Zakka. A yau ra'ayina ina kira ga ainihin Honorable Abdulkadir zaka kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu. Da don Allah don annabi kamar yadda ya mu alkawarin haɗa mu garinmu na sabon dawa wuri guda. a kusa da garin zaka kuma a kai alkawali cewa za a yanka shi ba da zubewa ba to a taimaka mu mutanen sabon dawa saboda muna so mu dawo wannan wuri domin ci gaban yankin mu da ci gaban a gundumar mu ki ɗaya assalamu alaikum sashen hausa da america a abu shi da ka auren hausa yan albasa ka kuma taranta najeriya ina so in yi amfani da wannan dama mun koke na da shugaban san sanda najeriya rafi ibrahim idris ya kamata a duba gwanin fatakon da sauran abiya haka fatakon sai ino domin ma'aikatan da aka ce suna aiki gaskiya suna takura ma hausawa mu to suna takura ma hausa ma hausa muna suna yare suna tura da hausa amma ita mana suna takura wasu. to da haka ne kuma muka zo ga labarai a takaice. a takaice jiya Lahadi wani dan unar bakin wake ya hallaka mutane sha uku a birnin Maiduguri na arewa maso gabashin Najeriya mai fama da tashe-tashen hankula. Harin wanda aka kai da yammacin jiya Lahadi ya kuma raunata wasu mutane biyar wasu hare-hare kuma biyu da suka biyo baya sun raunata mutane sama da sha biyu. jiya lahadin kuma wasu fitattun 'yan majalisar dattawan amurka sun yi kira ga fadar shugaban amurka ta white house ta fito fili ta fayyace matsayin zaman mayakan amurka a jamhuriyar niger bayan kashe sojojin amurka hudu da aka yi a wani kwantan bauna da aka musu a farkon wannan watan wasu 'yan somaliya farar hula shida sun mutu a wata fashewar da ta auku jiya lahadi 'yan kwanaki kaɗan bayan harin na mafi muni a tarihin ƙasar wanda ya sanadin mutuwar ɗaruwan mutane. To masu da aka kawo ƙarshen shirin namu na a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe hudu a agogon Najeriya Nijar kamar da Chad za mu sake dawowa. kafin mu karkare shirin baki ɗaya bari mu taya iyalan honorable sanusi rikiji kakakin majalisar dokokin jihar zamfara da na alhaji dahir mangal karuwar da aka samu ta jaririya murja sanusi rikiji da zuwaira dahir mangal ta haifa a nan amurka a madadin ibrahim da kuma shi chabahire da kuma zainab mahmud lalo ke cewa kuta lafiya daga nan sashen wasu na amurka birnin washington dc